الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم شيخ مكررين أو فوضى wato daga cikin alfaz na ainihin wato ta'adili kun zama yi magana alfaz na ta'adili da yawa akwai wa arfa'ul alfaz fi ta'adili ma a fi af'al tabdili ko wato wanda ya fi ɗaukaka a cikin ta'adil abin da ya zo da af'al na tabdil ismu tabdil ko fulanun ausakun nas ko fulanun ausakun nas ya zo da wannan siga na tabdil to wannan ne wanda ya fi kowanne ainihin daraja sannan sai abin da ya zo da kamar ilayhil muntaha bil ilm eh shi ma yana ciki sannan kuma sai wanda aka maimaita fulanun wato tikatun tikatun an gane ku to duk irin wannan ana samu sannan kuma wanda ya zo da lafazin na uku kamar sadukun au ma'amunun ko wala ba aka bihi duk da irin wayannan sannan sai wanda ya zo da mahalluhu asirik rawau anhu wasun nan ne na eh. mata shi ko to shi ne sai wannan shi ne mataki na wajen na hudu ko wani biyar na'am mahalluhu asirik rawau anhu wasun in an ce mutum mahalluhu asirik shi ma nau'i ne na ta'adili sai inda ake cewa rawau anhu malamai sun ruwaito daga gare shi sai waslun wace fulanin waslun ko kuma fulanin shekul in an kira shekul shi ma ana nufin wato an yi tadiri ne wato a maimaita shi shekul shekul au fardan ko kuma ce shekul kawai ba a yi takarar ba fakar kawai an gane duk wannan lafazi ne wanda ke nuna an yi ta'adilin shi wajen yi hadisi an yi ƙari kwashe fulanun jayidul hadisi. wani hadisin jayid ne hadisin mai kyau ne au yi ƙaribu au fulanun muƙaribul hadisi. au fulanun hasanul hadisi. kwace fulanun salih wani salih ne mutumin kirki ne au muƙaribu muƙaribul Sala. a gani mai kusanci ne ga ainihin kirkantaka a gani ku da duk nan gaba ɗaya alfazu ne wannan an fale su wato an wasaka mutum ne sai dai wannan kusan kamar na ƙarshe ne saura kaɗan a jarhanta shi kaga wannan in kaga irin wannan istilahi to saura kaɗan a jarhanta mutum ku fahimci wannan ai na'am wa minhum man yurma bi bidin aw yudam ila saduqi su a hibbi awwa ko zuwa a ce za a ce fulanun a fulanun wato hasanun kwace rumiya bibida fulano rumiya bibida a gani in an ce wani an jefe shi da bid'a a gani ku za ce muktadi amma hasanul hadis fulanun muktadi hasanul hadis a gani kwace ce fulanun muktadi a abin saduk ko salih wato za a haɗa wannan siffa ɗin mai kyau sai a haɗa shi da bid'a to irin wannan shi ma wato saura irin ya samu jargu dan ana iya samun mutum yana da bid'a amma kuma ana karban hadisin shi akwai mutumin da yake da bid'a wanda bai yi rida ba wato dan bid'a ne amma bai yi rida ba bid'a ce gairu mukaffira kuma wannan ayi to idan mutum yana da bid'a wanda bai yi rida ba sa'annan kuma an san shi da faɗin gaskiya da adala to ana karban ruwayar shi kuna da wannan ayi saka maganar karban ruwaya na masu biri'a, matsala ne wanda magabata masu yi saɓani a kan shi amma abin da ya tabbata ne ana karɓar ruwayan yan biri'a, amma da sharaɗin ba su yi rita ba kuma sannan da sharaɗin kuma ba makareta ne. akwai yan biri'a wanda suna yin ƙarya su jingina ma annabi kamar shi'a rawatib wanda aka ce wato taƙiya wato shi ne takensu an gane wani ayi sannan kuma ƙarya shi ne rigansu sakamakon wani 'yan shi'a masu taƙiya masu ƙarya irin wannan za su iya ƙirƙiro hadisi su jingina ma annabi shi annabi ya faɗa da kuma akwai 'yan haɗabiya daga cikin sufiya wasu alakinsu ƴan 'yan haɗabiya to su ma suna halatta yin ƙarya suna ganin ma idan mutum ya yi ƙarya domin musulunci ya ci gaba ya yi ƙarya domin ya yaba annabi suna ganin ladawa mutum zai samu to irin wayannan ƙungiyoyi da aka san su da yin ƙarya wanda sun ɗauki ƙarya addini ne ibada ne da sauransu da kuma ƴan karramiya kuma ƴan karramiya sun ɗauki ƙarya hadisin da ke cewa a cewa ɗin nan menene waman hadisin da ke cewa duk wanda ya yi mun ƙarya ko man kazzaba man kazzaba alayya muta'ammidan falaysa bawamu ahadu minan nar wa man kazzaba alayya wa man kazzaba wa man kazzaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun ƙarya da gangan kazzaba alayya aka ce ba sai man kazzaba ni ba to ce hadisi ya ce wanda ya ƙarya alayya wanda ya ƙarya dan ya cutar da ni amma bai ce man kazzaba ni ba su suna yin ƙarya ne lahu ba alayhi ba suna yin ƙarya don su amfanar da shi ba don su cutar da shi ba an gane aka ce duk wani ƙarya wanda aka yaka jingina aka ce shi ya faɗa ba shi ya faɗa ba a cutar da shi an gane yayi baya halarta mutum ya jingina ƙarya zuwa ga annabi ko da zai goyi bayan annabin da ƙaryan saboda abin da ka faɗa bai faɗa ba sai ka jingina gare shi an gane ko a nan wanda ka cutar da annabi saboda ka jingina mai abin da bai faɗa ba kuma ka ce shi ya faɗa an gane wannan ko wannan shi ne na. dalilin ma'amaki aji auzu zabi an na ba su wani yankin almakulu a dalilin man mashi aji yana tare da shi tare da ainihin mashi'a wato tare da gasi wato ganin dama akwai arju bi Allah ba asabi insha Allah shine ma'ana ba mashi'a ce a gane ku arju la ba asabi insha Allah ina fata wani babu laifi gare shi insha Allah shi da tare da mashi'a aha sanan fulani suwaile dan karamin salihi ne shi <laughs> fulani suwaile ko Fulanun al-maqbul an ana karban hadisin shi wannan shi ne wannan shi ne da karshe eh wa asu tadbir ma qad yusufa bi tanbi aure wani kefa sufifa to yanzu an gama da ta'adili ba wayannan matakai su ne matakai guda shida kusan na ainihin ta'adili an gane na farko ya fi na biyu na biyu ya fi na uku na uku ya fi na ne ya fi na hudu zuwa ƙarshe an gane wa wa aswa ta tajri mafi munin tajrihi ma tsarwu sifa bi Shi shine wanda aka siffanta mutum da ƙarya fulanun kazzab ko fulanun ya kazibu fil hadis wani ko fulanun waza ko fulanun ya za'ul hadis kai ba ma surifa kai diyan da aka sarrafa shi in ma ce kaza ko a ce ya kazib ko a ce akzabun na? duk dai yanda aka sarrafa shi dai Inda an jingina shi zuwa ga ƙarya ko zuwa ko zuwa ga shi kenan wannan shine aswa tajri kenan irin wannan in hadisi ya zo wani ya rawaito hadisi an ce kaza to hadisin nan har abada ba za a yi aiki da hadisin ba kuma hadisin ko mutane ɗari ne suka zo suka goyi bayan hadisin hadisin baya inci bani an gani ba zai yi hadisi ya zama hasadu ligari wai saboda ya samu shawari ba irin wannan hadisi eh mahallin sirri da wa'azi daga na daga cikin ainihin siga na tabili a ce mahalluhu asiri wannan mahallin shi gaskiya rawau an malamai sun ruwaito hadisi daga gare shi wasu kuma ce fulani wasu kuma matsakaici ne shi ko shaiku wani tsoho wato dattijo ne malami ne wato a ce shaikun shaikun su maimaita shi ko kuma shi kadai kawai babu takara a ce shaikun kawai ko a ce fulanin jayyidul hadisi ne mataki na kusa da karshe kwane mai kyawun hadisi ne kowa ne yuqaribul jayyid yana kusanta hasan ko ce fulanu hasanul hadis ko ce fulanu salihul hadis ko fulanu muqaribul hadis daga cikinsu akwai wanda ake jifan shi da biri'a, bid'a ko kuma ayyuzam ila jirgin saduq ko kuma a haɗa shi zuwa ga saduq za a ce saduqun yaftadi wani mai gaskiya ne amma ko muftari amma dan bid'a ne shi a gane kamar yadda na faɗa ce akwai yan bid'a da ana amsan hadisi a wajen a cikin hadisin sahih bukhari akwai hadisan shi'a a ciki amma shi'a din ba rawatib ba akwai shi'a wanda su aqidar babu taqiya a cikin sa dan shi'a wanda yake mai taqiya shi'a wanda yake masu halarta ƙarya kamar irin a ta iran wato duk girman malami ba za ka ba hadisin shi ba domin zai iya zaunawa ya kirkiro ƙarya yana ganin lada zai samu to irin wayannan suna da haɗari suna iya zuwa mutum na zaune yanzu yanzu kawai kasance shi fatawa kawai zai ce da rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dama yana jin larabci ko zai shirya hadisi kawai nan tashi an gane wani ku yawwa sannan mummunan hadda daga cikin wannan akwai kuma a ce fulanun yi ibn wani yana da mummunan hadda ko wani mu kafiran wani yana yawan dimuwa eh abin da ke bin tare da mashi tare da insha Allah akwai arju bi Allah ba asabi ai arju bi Allah ba asabi insha Allah fulanun suwaile dan karamin salihi ne gulanun makabul ana amsar hadisin shi yanzu an gama da ta'adili sunan tajiri tajiri shi ma yana da ainihin tabaka guda shida shi ma ba na wato mafi muni na tajiri ma tsaro sifa shine abin da aka siffanta shi bi kazibin da ƙarya da kuma waza'u fulanun ya za'ul hadis ko fulanun wata ko fulanun ilaihi almuntaha fil wadi kaifa ma surifa yadda aka sarrafa shi in dai an jingina karya a ciki shikenan magana ya ƙare shine ku نعم نورها nan duniya hmm. duk sanda aka bibi mai mummunan hadda aka bi shi da ainihin abun lura da da itibari wato ma'anar an ce itibari ya zama an san lokacin da ake karban hadisi da gare shi yana da mummunan hadda amma ana lura da sanda aka amsa hadisi gare shi akwai wani mai mummunan hadda ne a yanzu amma da ba mai mummunan hadda ba ne da lokacin da yake yaro yana da ainihin kaifin kwakwalwa da kuma karfin hadda to da ya zo ya tsufa sai ya zo ya samu zuwan him ko kuma da ya samu rashin lafiya sai ya samu zuwan him to an karba hadisi a wajen shi ne kafin ya samu wannan istiladi na ainihin munin hadda to bayan ya riga ya samu wannan ya ka daina karban hadisi a wajen shirin ana bi mutabar wa mata tubi'a a sayyul his bi mutabar sanda aka bibiyi mai mummunan hadda da wani itibar ka an yakuna qawqahu kamar ya zamanto saman shi ko misalin shi ba wai kasa da shi ba wa haka nan shi ma muktali wanda shi ma ba shi da tamyiz wanda ba iya bambantawa ba shi ma muktali idan ba iya bambantawa ba wai wannan muktali a yashe ya samu ibtila'i ne wato ba a sani ba ko kuma hadisan da ya ruwaito da aka ruwaito gare shi ba a san san da aka ruwaito gare shi ba shin an ruwaito gare shi ne lokacin da yake lafiya lau ko an ruwaito lokacin da ya tsufa ya samu ibtila'i lokacin da ya samu haɗari ya samu iftilafi ko da ya samu rashin lafiya ya samu iftilafi akwai mutumin da da can lafiyar shi lau to da ya samu rashin lafiya shi shikenan kawai sai ya zama to haddar shi gaba ɗaya ya zube sai ya koma yana kama kame to wannan kama kaman da yake sai ya ringa to hadisi yana kurakurai an fahimta wannan ayi fa idan an san lokacin da ya samu iftilafi za a karɓa hadisin shi kafin a yi aiki da shi a lokacin nan idan ba a sani ba za a dakatar da hadisin ba za a yi aiki da shi ba an gani malamai sun ce yana daga cikin kware wanda Allah ya ba Imamul Bukhari Imamul Bukhari zai ruwaito hadisi daga mutum da zaran mutum ya samu matsala sai ya dakata an gani to irin wannan wanda bai sani ba sai ga mutumin gashi nan an za'afa wannan mutumin a cikin turmuzi, ko an za'afa shi a cikin Abu Dauda sai zo ga mutumin a cikin Bukhari kuma shi hadisi sai dora abin kamar san kai ne ya zo cikin buhari an ce sai shi dai kashi wannan mutumin kuma a cikin turmi ya zo an ce zaifi ba za a yi aiki da hadisin ba to me ya faru ne abin da ya faru ƙwarewar buhari ne wato ya yi aiki da hadisin mutumin ne kafin ya samu matsala da ya samu matsala sai ya dakata shi kuma wancan sai cigaba da rubutu hadisi da wannan an gane kafin mutumin zaka buhari zai rubuto shi makarunin ba a gairi sai buhari ya gwama shi da wani in zai roto baya roto shi shi kadai za ga dole ne da wani yake haɗa shi amma sai ga an roto shi a wani littafin shi kadai to wanda bai sani sai to ai shi ma wannan mutumin na daga cikin shiyokul bukhari to me yasa aka karba hadisi sace yana daga ciki amma ba a roto hadisi shi kadai kawai amma kaza can wajen shi kadai aka roto hadisi an gane to irin wannan kurai kwarewa sun sanya malamai na hadisi suka sallama wa bukhari cewa lalle bukhari imami ne a cikin hadisi ana da wani ku Na. wani masturul kuma da mutumin da yake mastur na isnadi wato mutumin da yake majhulul hal da kuma mursal haka nan mudannis idza yi uraf al mahzuf minhu shi ma duk wani da ibadi yake nufi idan ya zama to ba a san abin da aka shafe daga shi ba a gane ku shi mudannis idan ba a san abin da aka shafe ba wato kai da kuma mursal shi ma mursal duka in dai ba a san abin da aka shafe ba da mastur din nan in eh, sai hadisi ya zama hasanan amma lali zati in an samu mai mutaba'a bal ne ya bayan da madbu a siffanta shi da wannan lura da in an tattaro hadisan min mutaba an samu mutaba'a da yawa wal mutabi da mai bi aka samu wani mai mutabi ya da kullu wahida minhum kowanne daga cikin zai iya daukar wayan ya zama daidai au gairu sawab ko ba daidai bane ala hadi sawab daidai ko da zarar an sami shahid ko shawahid sai hadisin ya daga ya zama to hasan idan ya zo daga cikin wanda ake lura da su a gare wato sai ruwaya ta zo wanda ya dace da hadisun su akwai wasu mutane ana lura da hadisun su sai zama daidai da da mursal din nan ko zama ya zama daidai da ainihin hadisun mudalli ko ya zama daidai da hadisun muktali an gane shi dama ana lura da hadisun shi kaga sai a hada hadisun shi da nasu sai nashi ya daga nasu sai zama hasan riwayatar rujiya a adul janibai ne sai a rinjayar da ɗaya daga cikin janibi guda biyu na yanin ihtimalolin nan almaskure ne wanda aka ambata wannan zai nuna hadisu ba ya inganta tawakku sai hadisin ya daga daga darajar tawakku da an dakata ba aiki da shi ba zuwa ga darajar alqabul darajar amsan hadisin wallahu a'lam وما استقامه إلى درجة القبول فهو منحص على رتبة الحسن الزيادي أما ضد يا هو zuwa ga daraja na kabul hadisin ya samu shawahidi ya hau zuwa ga daraja na kabul to amma kuma yana ƙasa ƙasa ya sauka daga martaba na alhassan lizaki shi alhassan ne liberi baka darajar shi ya sauka daga darajar alhassan lizaki bai kai ba amma ana aiki da shi to menene amfanin a gaya ma cewa darajar ya sauka daga ainihin darajar hassan ligari amfanin a gaya ma shine idan sun yi karo hassan lizaki sai karo da hassan ligari an buga an buga ana so a yi jam'i ya kakara to tun da an buga an buga ana so a yi jam'i ya gagara yanzu ya za a yi wani mataki za a bi na biyu sai abu mataki mataki na annas a duba ko hadi a duba tarihi tun da dai an kasa jam'i za a duba to bari a duba ko an samu nasir da masu ne idan ba a san tarihi ba sai abu mataki na uku a tarje za a rinjayar da wani hadisi akan wani to in za a rinjayar da wani akan wani da hasali zafi da hasali gari wani za a rinjayar kaga hasan lizati yana gaban hasan da gairi kaga da tunda an buga an buga to sai wannan malamin sai ya dauki hasan lizati ya bar hasan da gairi wannan babu tarjihi kenan amma asali idza amkana al-jam'u fala yusaru ila gairi in zai yi a hada hadisan gaba ɗaya yi aiki da su to ba a tafiya zuwa ga wani na'am ربما توقف بعضهم عن إطلاق الاسم hasan alai to da yawa wasu malamai sukan yi tawakkufi wajen wawaita sunan alhassan zuwa gare shi duk da hadisin ya kai mataki na hasan ligari to wasu su dakata a gani ta ce kawai walil hadisi shahidun kawai zai yi shi a gani walil hadisi shawahid a gani ko ta ba a hukula ne to idan suka kawo ta ba a hukula ya wance ta zuwa ka hadisin ya zama hasan ligari zai yi shi kawai a gani ko to inda ya gaya ma cewa hadisin na da shahidi kuma kaga shahidin ba wai mai rauni bane sosai abin da yake so ya nuna ma hadisin za a iya aiki da shi an gane ko to yanzu ya kare me kare abin da yake da alaƙa da matari ta wajen amsan hadisi da kuma rajin hadisi an gane ko eh na'am eh mu'allakan da buhari ana aiki da su sun zo da siga na malu ya zo da siga mabril bashul ana kan siga su tamrid kamar yana so ya gaya ma ne cewa wa'annan ruwayoyi ban yi bincike sosai a kansu ba wataƙila ban samu lokaci ba isasshe da zai yi bincike amma an ruwaito wannan hadisu, ku je ku bincika in ya inganta ku yi aiki da shi in bai inganta ba dama ban yi bincike ba abu wainan mu'allakan ba hadisan buhari ba ne eh ba a san cikin littafin hadisansa abin nan idan ka mutu ya ga irin wannan mu'allaqatin Buhari ya kawo su ne saboda ya nemi hadisi wanda yake bukata ya cika sharadi irin na shi bai samu ba kuma yana so ya kafa hujja bai samu abin kafa hujja ba sai ya nemo irin wannan hadisan sai ya sa a matsayin hujja amma asali sharadin da yake so ya cika ba cika ba shine dalili wasu daga cikin mu'allaka sahihai ne suna da yawa sun kafa yawa ma sahihai ne wasu da ibe ne hatta wa'annan wanda ya kawo su da ruya da kila da zukira kan kan ainihin wannan su da yawa daga cikin sun inganta amma akwai da ibe ya ciki na'am eh shi buhari ne kawai idan wani malami ya kawo wannan na mu'allaka kawai ana ɗaukar wato ya kamar yana nan cewa da izi kawai ba a karɓa shi buhari shi ma malamai sun sun bibiya ne ga duk in ya kawo wannan sai suka gashi ya kawo shi da tambarin kuma ya inganta to sai suka yi bincike sosai akan al'amar sai suka gano cewa ba duka bane da isai na'am tara alqur'ani a zamanin abubakar ne siddiq radiyallahu anhu lamma tawalla abubakar lokacin da abubakar al zai ya jagoranci shugabanci bayan rasuwan manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam ya kasance farkon ayyuka wanda ya tsayu da shi shine yakan mutanen ridda da kuma karar da wannan fitina din wato ya karar da fitina na ridda ya karar da fitina na masu hana zakka da sauransu walamma a lokacin da waƙi'a ta yamama ta auku e shekara na goma sha biyu na hijira a lokacin ne waƙi'a na yamama ya faru a lokacin da wannan waƙi'a ya faru na yamama wato waƙi'a na banu hanifa na musailama al ke kenan ko wato an kashe a cikinta da yawa daga cikin makaranta na sahabbai mahaddata da yawa na sahabbai an kashe su a wannan waƙi'a na yamama an ce an kashe mahaddata ɗaya ɗaya har ɗari biyar an ce kai an kashe su kai ɗari bakwai a lokacin da labari ya kai madina cewa manya-manyan mahaddata ba an kashe su sai wannan abu ya birgita ainihin sarkin muminai umar dan khattab radiyallahu an nan take a matsayin shi na mashawarci na gari hankalin shi ya tashi sai ya shiga wajen abubakar radiyallahu an an gane ku ya shiga wajen shi hankali shi a tashe sai ya ba abubakar labarin cewa bai ya san kin muminai ga fa abin da ke faruwa ba manya-manyan mahaddata namu an kashe wajen ɗari bakwai kada a hankali a hankali a hankali a zo a kashe mana mahaddata ya zama to qur'ani ba rubuta ba kuma a lokacin qur'ani ba rubuta shi ba daga farko haka shi an gara wannan to idan aka bar al'amarin haka ya zama to an kashe mahaddata to qur'ani ba rubuta ba to shikenan ya zama da qur'ani kenan zai zama to qur'ani ya bace ko wanda suka haddace shi babu su shikenan sai kowa ya zo da abin da ya gana ma shi alqur'ani ne wa iyaz billah na'am wa bayyana lahu ma yakhsha min al-qira'ati al-qur'an sai Umar ya ba Abubakar labarin abin da yake tsoro na tozartar alqur'ani ya kasu idan kisa ya yawaita a cikin makaranta na sahabbai mahaddata sai umar ya nema daga abubakar cewa a tara alkur'ani to a matakin farko sai abubakar ya yi taraddudi abubakar sai ɗan yi kokonto anya kuwa zan zo in ce a zauna a ɗauki littafi a rubuta ƙur'ani daga fatiha har zuwa nasi ina ganin za a yi haka kuwa لأن ذلك أمر محدث domin wannan al'amari ne sabo wato al'amari ne sabo ba shi da sabika ba shi da gabatuwa daga ainihin manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam وكان أبو بكر أحرص الناس على على اتباع رسول الله صلى الله عليه yana daga cikin mafi faɗayin mutane wajen biyayya ga sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma Nisan duk abin da annabi bai aikata ba shi yana kokarin ya nisanci dukkan abin da manzon Allah bai aikata ba tunda zamanin annabi bai ba shi a waye za a yi wannan abu wali annahu ya ayyan da nafsahu manzilatan man yajidu ya shi kuma ya kyamata an gane ya saukar da kansa eh, a matsayin wanda yake ƙara wani abu na inti haɗinsa mai ƙara wani abu wanda ke ganin kamar na kiyayewa ne a cikin addini an gane ko akan yaɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ai tara Qur'anin akwai maslaha to amma kuma ya ga cewa ai wanda ya fi kowa sanin maslaha shine waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shi ya fi kowa sanin maslaha annabi wanda ya fi kowa sanin maslaha gashi nan shi bai rubuta ba an gane ko ya bari kawai a yi ta cewa. to shi a wane ne zai zo ya sa a rubuta shin ya fi annabi yaɗi ne shi a tunanin sa yana ganin gaskiya shi bai kai annabi yaɗi ba da annabi ya bar duniya bai sa a rubuta ba shi da zai sa a rubuta ba gaskiya shi a na jin nauyin abu na'am walakin na ubada nikash tsawi ah, walakin na ubada kashi sai dai shi bayan munakasha mai tsawo tare da Umar radiyallahu Umar ya dade yana tattaunawa da shi yana kawo mai hujjoji na amfanin a rubuta ɗin. sai ya gamsu da dacewar ra'ayinsa kun rago sai ya gamsu da me dacewar ra'ayinsa sai fuskan maslaha ya bayyana gare shi a ne me fuskan maslaha da ya bayyana gare shi wato kar manta zamanin annabi ba zai yiwu a rubuta qur'ani ba ba zai yiwu ba me yasa ba zai yiwu ba saboda a zamaninsa ana saukar da aya in an sauka kun ga misalin fa ayin da aka fara saukarwa gaba daya na ikra ayoyi nawa aka saukar ayoyi biyar to bayan an saukar da guda biyar muƙaddara littafi da kake da cikin rubuta ayoyi nan guda biyar tun ba ka zo ka saukar da ayoyi a cikin suratul muzammil ya ayyuhal muzammil umil laila illa qalila aka saukar da wasu ayoyi a ciki bayan an saukar da wannan ayoyi na suratul muzammil ina za ka rubuta shi a wajen ikira ɗin za ka rubuta ila ka ce bari sake samun wani sabon shafi sai a saukar da wasu ayoyi a can suratul ah, abin da mu ce a ah, wannan mudassir kuma a saukar da wasu ayoyi a ciki sai kuma ka buɗe mai shafin shi sai kuma a zo a saukar da fatiha gurin ɗin da na rafa rubuta ka buɗe mai shafi to sai a zo a saukar da wasu wani dogon sura shi kuma an sauka da wani dogon sura sai ka rubuta to su da shi ba cika shi ba daga baya baya ka gama rubutawa gaba ɗaya shafin ya cika sai a dawo ce to akwai kuma ayoyi guda goma a cikin suratul iqra wanda za a cika ya za ka yi an gane surorin wani sura sai a sauka da shi sau hudu ko sau biyar kafa a gama cika shi annabi zai ce wannan wayannan ayoyi a sa su a waje kaza wayannan ayoyi a waje kaza zai ga abin da ka rubuta ma ya warga su to haka aka yi ta yi in an saukar ta habari ya rubuta amma ba a tara shi a littafi da ba zai yiwu ba ina fata kun gane abin da yake bayani a kai ba zai yiwu ba a zamanin annabi a tara shi a littafi guda in an tara ma za a yi tukura kure ne ma abu saboda ba a gama saukar da sura ba kuma sura za a saukar ba ɗungurin kuma ake saukar da shi ba za a ce maka wannan sura makiya ce sai dai ayoyi guda biyu kawai to ka gama rubutawa makiya gaba ɗaya sai can ƙarshe za ka ce to akwai ayoyi guda biyu da baka rubuta ba lissafi ya lalace kuma ayoyi suna da tsawo kun gane wannan ko to shi yasa sahabbai sun rubuta shi a rarrabe amma ba su haɗa shi a matsayin littafi ba sai bayan annabi ya rasu saboda an gama saukar da qur'ani da aka gama saukar da qur'ani ba a daɗe da gamawa ba annabi Allah ya ɗauki ransa an gane to tunda Allah ya ɗauki ransa ba a gama tarawa ba kuma ga dalilin da ya sa ba a taran ba sai sai umar ya gamsar da abubakar cewa ba ga dalilin da ya sa ba a tara qur'ani ba to kuma yanzu na annabi ya riga ya rasu an gama saukar da wahayi yanzu cikin sauki annabi ya nuna mana mu sa aya kaza a waje kaza mun san wurin da za a sa kowace aya to mafi alkhairi kawai yanzu a rubuta shi saboda idan masu hadda sun mutu to shikenan ga littafi nan wanda za mu karanta kuna da wannan aiki. a cikin tattaunawa sai umar ya gamsar da abubakar kuma abubakar ya gamsu na'am kufazi irin wannan tsarin cewa an haddace daga baya saukar da abin da aka saukar za su haddace shi ba lalibe da tsari ya zama to irin namu to lokacin ba a gama saukarwa gaba ɗaya ba to na gama saukarwa gaba ɗaya shi ne aka san cewa ga suratul nisa'i ga iyakacin turorin nan duk ayoyin da ka haddace da suka dawo da sunan wajen wayan maka dawo da sunan an gane ko idan kana kallon mushaf din daga mushaf din kowa in ya rubuta ga akwai takaddim da sa akai yanayin rubutun da kowa daban-daban to daga baya da aka zo aka tashi rubutawa ya ka rubuta shi yadda annabi ya yi bayani dalla dalla aka rubuta shi ya zama littafi sai hadda ya taba kan wannan tsarin eh wa alima anna zalika al-jam sai abubakar radiyallahu anhu ya gane cewa lalle wannan tara wanda aka yi na qur'ani duk da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai aikata shi ba yana daga cikin mafi girman wasa'il mafi girman tsani na haddace alqur'ani ko kuma kiyaye alqur'ani daga tozarta da kuma tsare shi daga ainihin wulaƙanta da tozarta cewa kuma zai ba mu tabbas cewa a cikin Qur'ani babu wani abu na ƙari a ciki a akan intiyadin annabi ai wannan babu wani ƙari aka yi ba bidi an kawo ba ai zamanin manzan Allah ana rubutu har ma akwai hadisi ai a cikin sahih bukhari hadisin abu hurairah da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam la taktubu an li shay'an ghayra al-qur'an faman kataba an li shay'an falyamhu kada ku rubuta wani abu a gare ni in ba qur'ani ba wanda ya rubuta wani abu ya goge shi kaga wannan hadisi annabi ya bada dama a rubuta ne, a rubuta qur'ani to ai sahabbai kana rubutawa to shin akwai laifi bayan ka gama rubutawa manzo Allah an gama saukar bai da ayoyi kuma ya muku bayani yadda za a sa kowane aya akan tsari akwai laifi ka tattara tun da ya baka dama rubuta ka tsara shi kamar yadda ya karanta da kai eh wane ne ya rubuta sai annabi ya karanta da ni ga yadda zan tsara kowane sura sai na dawo na tsara shi dama rubutu ya man dama yin rubutu saka yin rubutun ba bid'a bane shi to tsara shi ne zai zama bid'a to ne abin da ya faru babu wani abu na bid'a saboda rubuta qur'ani yana da asali a zamanin annabi yana da basali har yana da sakatarori ko akwai akwai zaidu bin bin sabit radiyallahu anhu sannan daga cikin sakatorin shi akwai wa akwai abu akwai wannan wanda ya sunan shi akwai muawiya bin abi sufyan shi yana rubutawa to me yasa annabi ya samu sakatarori wanda an saukar da sura ya a rubuta me amfani a ce a rubuta din hmm ashe amfanin cewa a rubuta saboda a a tsare alqur'anin daga tozar da ashe manzo Allah bai hana rubuta ba kuma bai hana tsara ba kawai nan ne annabi ya ce kara tsara babu na'am bal huwa mustamiddun min alqawaid bal huwa mustamaddun shi wannan tsarawa an samo shi ne daga ka'idoji allati wanda manzon Allah mahadaha ya shimfida su Eh da ainihin shar'anta rubuta alqur'ani tunda har manzon Allah ya yarda rubuta kuma an kira alqur'ani tilka ayatul kitabil mubin zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin fa aka dama ala tafiz ra'ayi umar sai abubakar ya yi jagoranci akan zartar da ra'ayin umar saboda wannan maslaha ne an gani ashe duk zurfin ilimin mutum jama'a dole ne wani abu zai kwanta maka sai ka samu wani mutum wanda bai kai ka ilimi ba bai ga daraja ba Allah sai nuna mai wani abu wanda kai baka sani ba karkashin wannan baya halatta ka rike wani mutum da ka ce kawai shi za ka rike ta abin da ya zo da shi shine addini abin da bai zo da shi ba addini ba ne yanzu ne ga abubakar al'amari mafi muhimmanci rubuta ƙur'anin nan hankalin shi bai kai ba sai ga wanda yake ƙasa da shi a wajen daraja da ilimi hankalin shi ya kai to idan ka ce kai ba za ka ɗau shawara ba ko kuma kai ba ka son shawaran na ƙasa da kai in na ƙasa da kai ba ka shawara ba za ka yi aiki da shi mutum da fi shi kai kuskure da girma Na da wani ayi kowane mutum akwai bai wanda Allah ya bashi kun gani abubakar cikin sahabbai ba mai zarabin shi amma ga shi nan da a ce umar ban shawara ba da sai abubakar ya bar duniya ba rubuta qur'ani ba to me kuke tunanin zai sha zai samu musulunci musamman a cikin zamani irin zamani namu lalatacce wanda mutane suna halatta yin ƙarya wani zai karanta wata aya ya ce alqur'ani ne shirya ayan kan shi ko sai yanzu ma gashi ma an rubuta qur'anin yan shi'a suna ta neman su lalata ainihin Qur'ani cewa ba shi ne Qur'anin da aka so wa manzo Allah ba ina ba rubuta ba ba zai gani da an samu ainihin kira'a na musamman na Shi'a wa iyaz su saboda haka wannan kwata-kwata ba a sawa daga cikin diri'a wato wannan rubutu da aka yi dama zamanin annabi ana rubutu sai dai matsalan kawai da gizo ke saka ba a gama saukar da wahayi bane balle a tsara ainihin rubutun cikin tsarin da manzo Allah ya karanta da sahabbansa to in an ce ma za a ƙara ba zai ma yiwu ba kun gane wannan ku yau wata wannan shi ne a wurin sallah misali ba yana karanta ba a sallah sun cewa in dai kuka cikin nan haka ne ai kan gari sani dai misali za a karanta ikra in zai karanta sai karanta har wancan wanda ba saukar ba zai yi ba ai akwai wanda ba saukar da su ba akwai ayoyi wannan an saukar da wannan aya iya abin da aka saukar a lokacin shi zai karanta sauran da ba saukar ba sai nan da wani an saukar za a karanta sannan kuma bin tartibi wannan tartibi da nake magana ga, wato shi zai nuna mutane daga wannan sura sai wannan annabi ke nuna mutane daga wannan sura sai wannan daga wannan sai wannan da sauran sa a gani ya wato wanda ba ba saukarwa kuma zai zai karanta abin da ya aka saukar kawai na'am a kamun jana'iz ana koya ba najeriya suna da ma'aikata da yawa malam usman ya sani ko akwai mahadata da yawa yan najeriya suna da shi kusan za a samu daga cikin mutanen da suke da mahadata da yawa a duniya najeriya sai daga ce dai akwai awam da yawa mutanen da dama kowane gari akwai awam ko a saudiya akwai awam kai ya saudiya daga zaka mutane da yawa ba su karanci alkur'ani ba ma eh ana samu da yawa a mutane amma muna da mahadata da yawa gaskiya na'am ku oh, shi kira magana shi za a samu matsaloli sai da sosai yanzu haka a najeriya muna da mutanen da sun haddace har sun rubuta wani ya rubuta sau goma ko fiye da haka da ka zai rubuta wa ƙur'ani a kamun jana'i eh. ma alal hadiri na ba da mutu abin da ke kan wanda suka halatto mutuwan bayan ya rasu idan mutane sun halatto mutum ya rasu menene Allah ya daura a kansu sai da kaza wa aslama wa aslama idan mutum ya cika wato ya sallama ainihin ruhinsa fa alaihi iddatu ashiya to su mutanen da suke wajen suna da abubuwa da yawa a kansu ayyabdu ainai na farko an yi gumi zuwa ainai farko su rintse masa ido za su ga idan nan ya kwakulo idan nan a buɗe to su yi kokari su rufe mai ido wa yadda hulawu aidan sannan su yi masa addu'a kuma kyakkyawan addu'a saboda hadisin ummu salma radiyallahu anha suke cewa manzon tsira sallallahu alaihi ya shiga wajen abu salma idan shi ya kwakulo saboda ya rasu sannan sai annabi ya rantse mishi ido sai ce idza qubila tabi'ahu al to lalle rai idan aka amshe shi to ido na bin shi a lokacin da ake amsarar zaka idan yana bin wato wannan rai din yana kallon lokacin da ake cire ran da nasu min ali sai wasu mutane daga cikin iyalansa suka yi hayaniya suna ta hayaniya ah, sai ce kada ku yi mummunan addu'a ga kawo kanku sai da alkhairi kar ku kuskura ku yi addu'a ga kawo kanku sai da alkhairi yu'minuna alama ta ulun. fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun Lallai mala'iku suna cewa amin ga duk abin da kuka faɗa kin zaga bahaushe na cewa idan yan amin sun amsa fa su ne da yan amin mala'iku ba in kace Allah ya tsire in kace Allah ya tsire wa mijinku sai ce amin misali idan mala'iku suna cewa amin ga abin da kuke faɗa sun maƙala Allahumma fi lillahi kalma sannan sai a nan salabi ke cewa ya Allah ka gafarta ma Abu Salma fil mahdiyin ka daga darajar shi cikin shiryayyu ko ka daga darajar Abu Salma cikin shiryayyu wato ka maye gurbinsa a cikin zuri'ansa cikin wanda suka rabu a gani ka maye gurbinsa cikin zuri'ansa wanda suka rabu a cikin yaransa da jikokinsa ka sa wani ya maye gurbinsa ya Allah gafarta mana da shi ya rabbal alamin ya ubangijin talikai wa salahu fi kabari ya Allah ka fadada masa ga kabarinsa kuma ka nawwara masa shi wannan kabarin ka haska kamar shi wal bayhaqi wa ghayruhu akhrajahu muslim shiri fa'ihu wa ahmadu wa ghayruhum in ka ce wa ghayruhum wannan kasara din da ya kawo shi za ta kai irabu wannan kasara ne za ka ce ainihin nuhat a kharajahu muslim wa ahmad wa gairihim waye ƙwararren malamin na hau wanda zai iya lirabin wannan kasara ɗin ba zai iya ba na na ainihin ya rufu wanda aka mutum ba duk ƙwarewar shi sai ga lokaci ka karanta abu a haka din ga ka malami ne ka san na hawan ka san komai amma wajen karatu zai ga harshe ya yi tuntuɓe kuma ka karanta ba daidai ba wannan ba shi ke nuna cewa baka san na hawan ba an gano wannan ko sai dai kawai ɗalibi ya ringa kulawa yana tafiya. wato bakin shi na karatu hankalin shi na cikin karatun to nan ne mutum zai ɗan rage kurakuran a kare da bu ahmad muslim to muslim fa'il ne shi ma wa ahmad shi fa'il ne to gairu ba kuma fa'il ne suka ga don duka a kare da muslimu wa ahmadu wa gairu an gane ku domin akwai wani wanda shi kawai aibi yake nema musamman dan biri'a. sai ce ga sunan an sun ce su yan salafiya na ba ma san na'u ba shi yanda yace a kare da ahmad wa gairihim mutumin da ma bai san nahawu ba shine zai ce zai yi wa shehin mu nakadi kuma ya san ka sani kawai saboda ya ga kana faɗin wata magana wanda yana so ya sa kai shuru dole ka daina magana sai ce ma jahili baka san abin da kake yi ba na'am ayyau inni bi saudi yasir a gadon. wato sai lullube shi da tufafi wanda tufafin nan zai lullube dukkan jikinsa bai eh, kada su bar al'auran shi saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana tuwfiya lalle manzo sallallahu alaihi wasallam tuwfiya lokacin da ya rasu sujiya bi burdin ibra an lallabe shi da wani bargo wanda yake mai zane zane lokacin da ya rasu wato an lallabe shi da wani bargo duka jikin shi a rufe da wani bargo mai zane zane a hu shekhani fi sahihai ma Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin ingantattun su da bai haƙi wa gairuhu. to wannan banda wanda ya mutu yana aikin hajji idan mutum ya mutu yana aikin hajji ba a lullube shi da wannan tufafi mai zane-zane bai na wula yi gaɗa ra'asu amma shi mai harama da aikin hajji lalle shi ba a lullube mishi kai ba a lullube mai fuska saboda hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda bi arfa a rage cewa wata rana wani mutum yana tsaye a arfa sai ga wani mutumin ya faɗo daga dabbansa fawa kasar sai dabban nan ta karya mai wuya A gane mutum ya faɗo daga dabba sai wannan dabba ɗin ta karya mishi wuya ta shure shi yake ta karya mai ainihin ƙashin wuya sai a ce igisilu bi ma'in wasu dire igsiluhu bi ma'in wa ya ce ku wanke shi da ruwa da magariya wa kafinuhu fi ne. kuma ku yi masa likabari cikin tufafi guda biyu da wannan da wannan majanyin da da mayafi da kuma izar an gani wanda yake daurawa din nan da wanda yake yafawa da shi za a masa likabari dama ga shi ai guda biyu na duk farare ne ko ku yi masa likabari cikin tufafin tufafinsa guda biyu fararen nan wato tufafin haramin shi dama kenan mutumin da ya je aikin haji dama ya yi shirin dama menene ya yi shirin yin shahada wannan farin kaya ya nuna dama ya yi shiri ne dama yana rasuwa kawai shi kenan abin da shi da wannan kayan shi kenan kawai saboda aikin haji kamar jihadi ne in mutum ya je wajen aikin haji zai ga haka irin wahalar da ke cikin aikin haji da abubuwan da ke iya faruwa wajen wani kawai ana iya taka mutum ya mutu to mutane ne miliyoyi suka je aikin haji da wajen jifan jamra saboda ma yanzu an sauke al'amarin ne ana ƙara da masallacin amma da mutuwa ake yi a gani mutum ya samu ya yi dawafi ya zago ya ɗaya ba ƙarfin aiki da ne zafi ba kawai ka samu ka yi ɗaya kawai da za ka yi to wajen nan za ga mutane da yawa masu wauta wani saboda ƙoƙarin tara matar shi kana taɓa mishi mata zai tura wani mutum ya faɗi kuma a cikin mutane akwai tsofaffi akwai wanda ba su da lafiya sosai da sauran sai ga wasu irin mutanen turkiya inda suna wucewa suna turawa suna tura mutane in dai ka zo kusa da matar zai ingiza ka to kana faduwa kuma an ba da jiran ka saka ka za a yi kawai kenan magana ya wuce saboda kishi ko da abin da ya gaba da wannan da kuma wasu wasu ba su da hankali sosai <laughs> kwarai da gaske wani kokarin sai ya saba ka'aba ka'aba ne ka gare bid'a ne kace zaka saba ka'aba kana da wafi to har yanzu duk wayar wanda ake yi jagire suna nan ina kallo na kwanan nan ba wani kwanan nan na aikin hajji kwanan nan wani kaba ya hau ana kamo shi wallahi zai ya haye ya haye kan kaba wani ankari wani ankari ya danko shi ya tullo shi kasa to cikin wannan sakamako ne na jahilci da bid'a yan bid'a suna ganin taba wannan ginin na ka'aba wani falala ne da abin nan to mutum zai ce ko zai mutu wallahi in so daga nan ma sai shahada kaga ni shahada yi zai zo sai ya kama zai kama ka'aba ya rungume sai na kuka to kuma gashi nan a cikin iziya kawai aka ce in dai mutum na wafi ya dan nisantar da jikinsa daga ka'aba din ba a so mutum ya taba shi sa mutum zai je aikin hajji ya tsaya yayin karatun yadda ake aikin hajji wajen malamai amma mutane da yawa wala kaje zaka yi mamaki da fararen fatan da baka ka gara ma baka fatan ma sun fi sauki na ainihin jahilci a wajen aikin hajji wala fararen fata yan Turkiya mutanen Indiya, mutanen waye waye wala akwai jahilci da yawa cikin fiye da namu na'am wa fi riwayatin fi sawbai wato a cikin wata ruwaya ku lullube cikin tufafinsa guda biyu kada ku sami turare saboda idan mutum na aikin hajji kada manta ba a sami turare a gane wafi waya wala tu dayibu kada ku sami turare wala tu khammiru ra'asa kada ku lullube mai kai kada ku sami rawani kada ku sami hula in yana mutumin da ya rasu ɗin. wala wajha kada ku lullube miji fuska fa inna hu yub'asu yawmal qiyama munabiyan, hmm. domin lalle za a tayar da shi ranar tashin kiyama yana labbaika labbaika kasan ko mutum da yake aikin haji dama ba a sami hula ko rawani sannan ba a kai sami turare to shi ma zai tashi gobe kiyama yana aikin haji yana labbaika labbaika أخرجه شيخان وأبو نعيم في المستخرج ziyada inda al-bukhari wannan ziyada din ba wajen bukhari yake ba insha Allah na ba dole ba ne, amma an fi fari eh wa alaikum salam an ce su min thiyabikum albayan fa innahu min khairi thiyabikum wa kaffiru biha ku. sanya daga cikin tufafin ku farare farare su ne mafi alkhairin tufafin ku yi likkafa ni ga matattun ku cikin farare hmm? so da wannan hadisi ne kuma aikin annabi zamanin annabi duk za a yi likafin da fara tufafi ake likafin amma tufafin da ya fi kyau mutum a ta sanyawa ma tufafin da ya fi kyau fara ne zuwa shi dan najeriya kuma balin tufafi wankewa da wahala gane ya sa larabawa sun fi mu'amala da fara ne jallabiya jallabiya da sun amma ana so shi wa manzan Allah yana sa farare amma ya kan canza ya sa wasu kala-kalan tufafi eh? Allah shi taimake mu wa alaikum salam game da eh bala bala shi ne aikin haji ba bala da zai kai ba Allah na'am wannan wannan Ita kafin da zan na kwatin nan yana da amfani sosai. Yana sanya abu kare ya rufe da wuri. Aka wanke to zai daɗe bai wari ba. Shi ne amfani sanya shi. بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان